Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC a kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama ma a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niya. can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Sannan za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. Masu sauraro a duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala inda a yau ma 20 ga watan Yuli na shekarar 2020. Maganar dai har yanzu akan fyaɗe ne, amma a wannan karan za mu duba irin faɗakarwar da ya kamata iyaye su yi wa yaransu. Shin a wani mataki kuke ganin ya kamata iyaye su fara koya wa yaransu abin da ya kamata? Yaro har zuwa lokacin da ya kai cewa zai iya fita gaban uwar shi je wani guri to a koya musu cewa ba kowa ne zai iya taba maka jikinka ba a hankali a hankali zai san cewa wani in ya taba ne a guri kaza to gaskiya akwai abin da yake nema haka yake zara To masu saurare kamar da yadda aka ji a wannan gutsaran muna tafa da karan bayani. Wakiliyar sashen Hausa a Kaduna ta gayyato mana baki zauren tattaunawar mu masu fafutukar ci gaban mata da yara na kungiyoyi daban-daban a arewacin Najeriya. Sannan wakiliyar mu a Abuja ma ta aiko mana da rahoto akan fafutukar da ake yi na ganin cewa gwamnatin tarayya da ma majalisar dokokin tarayya da su ɗau wannan lamari na fyaɗe da muhimmanci da ke ta ƙara ta'azzara tun bayan barkewar cutar coronavirus. Sai ku kasance tare da shirin yau da gobe. To masu sauraro yanzu bari mu fara da rahoton da ya sashen Hausa a Abuja Halima Abdulra'uf ta aiko mana akan wannan lamari na fyaɗe. Mun zo saboda ranmu a ɓace irin zaluncin da ake ma al'ummar mu ƙananan yara maza da mata duka basu tsira ba kowa ana mai fyaɗe sannan muna ganin kaman yanayin yanda su masu saka mana dokokin na yake kaman basu sa ƙarfi wajen taimakon mu a yaƙi wannan annobar da bala'in da yake shiga yake hawa kan al'umma mu ba saboda haka mun zo mu nemi taimakon su a kan cewa su sa mana hannu idan su eh, speakers mu na jihohi suna da dalilai da suka shafi addini na cewa ga abubuwan da ya sa wasu dokokin da ya kamata a sa su masu tsauri ba a saka ba a taimaka mana muna son mu samu mu magana da su a kawo wa'anda suke da sani a duba matsalolin nan ta fannin addini in dai addinin ake magana addini gaskiya shi ɗaya take mai ɗakin gwamnan jihar kaduna hajiya aisha ummi rufa'i kenan da bayani akan abin da ya jawo ra'ayin gidauniyarta da ke yaki da matsalolin da suka shafi fyaɗe da na jinsi wato movement against rape and sexual violence zuwa ga mika kokensu akan kan matsalolin fyaɗe da suka kici suka ki cinyewa a Najeriya. Da kakakin majalisar wakilan ƙasar Honorable Femi Bajabiamila tare da neman haɗin gwiwar majalisun tarayya da na jihohi wajen tabbatar da hukunci mai tsauri ga miyagun iri masu aikata fyaɗe. Wata jigo a gidauniyar da ke yaƙi da matsalolin da suka shafi fyaɗe da na jinsi ɗin Malama Rahama Abdulmajid ta yi tsokaci a kan batun fyaɗe da cewa. Abin takaici ne yadda muka ga ana kamar wasa da lamarin fyaɗe a Najeriya ta hanyar can ka ji an ce an zartar da hukunci nan ba abin nan ba so wannan abin ne yake fusata mu kuma ga da cewa abin yana kara yawa don haka sosai sai muka yi tunanin cewa ya kamata mu fito mu nuna fishin mu shirin ya isa kowa ya cire abu takunkumin da aka saka mishi a baki ya fito ya yi magana ya nuna fishin sa watakila wannan zai iya ba mu nasara. Ita ma minista ayyukan da suka shafi mata Honorable Pauline talent ta yi Allah wadai da yadda matsalolin fyaɗe ke karuwa musamman a lokacin da ake yaƙi da annobar corona virus lamarin da ta ce ya yi sanadiyar ƙarin da aka samu na matsalolin da suka shafi fyaɗe da na jinsi. A baya-bayan nan ma sai da gwamnatocin jihohin Najeriya suka ayyana dokar ta ɓaci a kan matsalolin fyaɗe inda gwamnatin tarayyar ƙasar ma ta sha alwashin ɗaukar mataki mai tsanani a kan masu aikata laifin fyaɗe kamar yadda kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanadar. A yau ne majalisar dokokin jihar Kano ta fara aikin yi wa dokar hukunta masu aikata fyaɗe na shekarar 2014 garan Bawul wanda zai ba da damar dandage duk wanda ya aikata fyaɗe. Halima Abdulra'uf, murya

mu na yau da gobe. A wannan zaure yau mun yi babban kamu inda muka haɗu da manyan mata da ke arewacin Najeriya wanda za mu tattauna akan al'amuran da yake ce cinyewa a wannan yanki namu musamman a wannan 'yan watannin. Tun bayan da aka samu wannan bullar cutar coronavirus sai yawaitar al'amuran cin zarafin yara ƙanana mata da maza ya ta'azzara yadda babu wanda yake jin cewa ya tsira yara ba tsira a hannun iyayensu ba tsira a wurin yan uwa ba makota ma haka to a wannan zaure ina tare da amirar form 1 ta jihar kaduna hajiya isha isiyaku muna tare da kuma shugabar matan jam'iyyar matan arewa na ƙasa baki ɗaya wato hajiya rabi musa saulawa sannan kuma muna tare da professor hawa evelyn yusuf wacce take ita kuma darakta ne ta cibiyar binciken ah, al'amuran da ya shafi jinsi wanda ke a cikin jami'ar jihar kaduna kuma kamar da ku sani malama ce wadda take da koyarwa kuma da kuma kwarewa akan shi fannin na maganar jinsi da kuma bincike akan abin da ya shafi laifuffuka da ya shafi zamantakewa to za mu so mu sani tunda kowannen su yana da kungiyar da yake tabawa wanda kuma ta shafi mata kai tsaye da kuma al'amarin da ya shafi arewacin najeriya shin wai me kungiyoyin ku suke yi ne a game da irin wannan iftila'i da muke fama da shi wanda yake shafar cin zarafin yara kanana mata da maza eh, to assalamu alaikum kamar yadda kuka sani ita dai form one kungiya ce ta mata musulmai wayanda suke kula da al'amuran da suka shafi mata da yara da mazan muna aiki da'awa muna da asibiti muna da makarantu to wannan abu da ya taso yanzu muna kokari mu mai creating awareness um, faɗakarwa ga mutanenmu mata da maza gaba daya eh, mun je mun ga hakimai mun je radio station su ma mun yi nasu faɗakarwa da mun san cewa radio na mutanenmu na jin radio to kuma um, in kana son ka watsa labari in ka shiga rediyo da yawan mutane za su fahimci me kake faɗa so ya kan namu kokari muna kokari ne mu ga yadda za a hana abun faruwa mu kokari mu ga cewa mun fahimtar da iyayenmu mata da shugabanninmu ma akan yadda za su kare yaransu a kare unguwa ko community gaba ɗaya daga afkuwar waɗannan abubuwa to kin ga tunda na ce muna da awa muna da harkar lafiya muna amfani da mutanen musanannu na waɗannan muna wannan yawo na faɗakarwa kuma insha Allah za mu ci gaba. To tunda maganar nan da ake yi wa'ansu suna zargin cewa akwai matsalar mutuwar aure yadda za ka ga yaran wa'ansu daga cikin yaran da ake ma'aika aikan nan iyayensu mata wa'ansu ba sa gidan ko kuma akwai maganar talauci da kuma yunwa wanda ya yi katutu a irin yawancin yaran da ake wa wanda mutane suna cewa su a ƙididdiga sun ga cewa kamar 'ya'yan masu hali hmm. wanda suke wurin hutu ba a cika samun wannan matsala ba a wurin wanda ya fi bayyana shine a unguwannin talakawa so ku a matsayin ku na jam'iyyar matan arewa wanda ku kun san kuna da membobi tun daga ƙasa har zuwa sama kuna ganin shi ma yana daga cikin dalilan da yake sawa ake samun yawaitar haka unguwannin talakawa eh to ba zan ce wai talauci zai kawo wannan ba kawai tunda shi talauci ai ba hauka ba ne don gaskiya yanzu in je ba hauka ba ya za a yi a ce an ɗauki yar wata uku a je har a yi mata eh faɗi. Eh idan yana abin kuma ai ya zama abin da ya zama duk dai gaskiya ba talauci ba ne dan ba zan ce wai shi ne ba kawai amma na farko gaskiya mu a jam'iyyar matan arewa mun sa za mu taimaka ma mata ne ta inda duk muka ga cewa za su samu kamar su saboda haka kuma yancin mace bayan da za ta yi ta samu yancin ta sai tana da dan wani abin hannunta kuma ta yaya za ta yi har ta samu wannan dan abin hannunta ko ta yi makaranta za ta yi aiki ko kuma za ta za a iya a koya mata sana'a mu muna ganin cewa duk macen da take da dan abin hannunta ta wallahi ba za ta yadda har a cuce ta ba to ai kananan yara ake a yanzu ya na sani shine shin wai tsaya ba kananan yaran ba ƴaƴan mata ba ne yawa saboda haka wani lokaci za ki ga cewa yaya ake yi ma har ake kaiwa ake musu irin wannan abu wani lokaci iyaye ne mata muna kamar sakin mu kawai ga sunan ba ma damuwa me suke ciki me ake eh, ina suka shiga a'a eh, me ma suke yi kin gani to amma duk macen da ta san ciwon kai kanta kuma ta san yancin kanta wallahi za ta zauna ta san cewa kula da 'ya'ya matan nan balantana ma kai har da 'yan mazan ma yana kanta ya kamata dai har dade daga an haife shi har ya kai shekara ko goma har ya hankali dai uwa ke ce ya kamata tabbatar kin mashi tarbiyya kin sa shi akan hanya kuma kin yi eh, safeguarding din shi akan abubuwan nan. Hajiya jam'iyyar matan arewa anya ba kuna dora wa mata nauyin da ya wuce. To ai dama akwai nauyin wallahi dama akwai nauyin to ya zami ne Allah da ya ba mu haihuwan nan ya fa ba mu wani babban abu ne tanda su maza za su iya su yi mata hudu su ta haife haife matan nan ma za su iya kore su su sake wani auren amma ke da kika haifi dan nan ko da kyau ko ba kyau dan nan naki ne saboda haka ba za ki bashi kuma ya je har lallace ba saboda haka nauyi ne yana kan mu ko mun ki ko mun so ko mazan suna yin abin da ya kamata ko ba sa yin abin da ya kamata wannan abubuwan dai na 'ya'ya dai yana kan mu. Professor, wannan wato bangaren ke za mu so mu ji. Shi akwai matakan da ya kamata iyaye su dauka wurin wato jan kunnen ‘ya'yansu tun farko ma su dinga nuna musu ga yadda idan kika ga wani yana abu kaza yana nufin akwai abin da yake nema ko ko a'a kawai shi wani abu sai in ya faru ne sannan za mu fara kuka. yawanci sakaci ne yasa muke bari sai in ya faru. mu saka kuka. Daule ne iyaye maza da mata su san cewa muna da aiki tukuru wanda ya kamata mu yi tun daga haihuwan 'ya'ya har ya kai ga sun fara wayo sun fara magana har ya kai ga sun fara shigan mutane saboda wayon wayonmu a zamanin nan da muke daule a 'ya'yanmu za su fita daga cikin gida saboda ko su je karatun islamiyya ko su je karatu na boko saboda haka tun yaran mu ma a wannan zamani ma yaro tun yana shekara biyu ya fara zuwa makaranta to iyaye maza da mata dole sai mun tashi muna faɗa ma yara abubuwan da ya kamata su sani muna da wani ɗabi'a musamman mu 'yan afirka sai kaga eh, iyaye suna cewa ai su ba za su iya magana akwai maganan da ba za su yi su ma 'ya'yansu ba wato ah, kunya in court dan kunya da ya sa za ka yi aka ɗauki waya android waya ka ba ma yaron ka wanda har zai iya in once in dai har kana sai mishi data ba abin da ba zai iya gani ba a youtube ko a ko ina a social media ga fina-finai ko ina saboda haka in ba mu fara magana da 'ya'ya tun suna jarirai ba saboda kun gani fyaɗe har ya kai ga ko kuma in ce cin zarafi generally ma ya kai ga 'ya'ya da ke cikin tsumma cikin napkin to in ba ka fara tun yanzu kana gama ma ka abin da ya kamata ya sani ba saboda abin da ya sa na koma na ce ka ba 'ya'ya mata kawai ne suke samun ake samun matsalan fyaɗe ko cin zarafi a kansu ba har da mu maza saboda aka dole ne ka fara tarbiyyar yaro ya san cewa wannan abun ba shi da kyau yaro ya san cewa ba kowa ne zai dinga taba ka yana matana matana kun san akwai wannan al'ada na ai mata my wife my wife matana matana a kowane lokaci to ya kamata a fara gaya in dai mutum ya dinga ce matana matana ya kai ga kullum za ki wuce sai ya taba ki ko in za wuce sai ya taba ka ta taba ka ko kuma wai sun fita hira ko kuma sun je yawo zai sayo mata biskit to gaskiya dole mu daina wayannan abubuwa kuma yaro har zuwa lokacin da ya zo ya fara magana ya kai cewa zai iya fita a gaban uwar shi je wani guri to a koya musu cewa ba kowa ne zai iya taba maka wando ba ba kowa ne zai iya taba maka jikinka ba in ka fara in yaro ya fara tashi da wannan ah, ah, fadakarwan a hankali hankali a hankali zai san cewa wani in ya taba ne a guri kaza to gaskiya akwai abin da yake nema yaro ya saka ihu akwai ma yaro akwai abin da ake ce ma um, self defense ya kamata kare kai ya kamata mu koya ma mu kanana yadda za su yi kare kansu daga wannan abun sai ka ga an tafi da yaro har a je a mishi wannan abun bai ihu ba zai kuka amma ba zai ihu ba kuma ya dawo gida ya yi shiru to ya kamata mu ta da 'ya'yanmu su san cewa dole fa a yi magana kuma akwai iyayen da da yaro yana cewa mama amman kaza ka ji tana ce ma yaro ko kuma uba yana ce ma yarin yi shiru wato iyayen da kansu da kansu to ya kamata ya zama cewa mu ba mu. zarafin su yi magana da mu ya'ya abu na faruwa da su suna son su yi magana amma suna jin tsoron abin da zai faru tun farko a janyo ƴaƴa a jika ya zama na cewa 'ya'yan mu za su iya su magana da mu a kowane lokaci kuma a akan kowanne irin abu mm. akwai yarinyar da ta ji tsoron ta koma gida saboda ta yi laifi ta dade a waje an aike ta sai ta je ta je yawo wajen kawarta ta ji tsoron yadda za ta koma gida ta fadi a hannun wani yaro wanda dama can yana cewa yana son makaranta kamun a san abin da ya faru har karfe takwas karfe tara da daddare bata koma gida ba ana can ana neman ta a gida tana tare da shi shi kuma gidan shi bai gidan nasu bai sai shiga da da mace ba sai ya dauke ta ya kai wajen abokin shi inda maza ne kawai ke kwana a dakin ya kai ta wajen da daddare tsakan dare wan abokin shi ya shiga ya je ya shige ta kuma ba wai ya shige ta ba ma ta gabanta na ya mace ya shige ta a duburanta to irin wannan abun by the time da gari ya waye komawa gida kuma ya kara gagara hmm. saboda tana tsoro abin nan sai suka mata wayo suka sa ta keke pep suka ce in ta je ta sauka gida ta ce an sace ta ne sai da safen nan ta gane hanyar gida alhamdulillah mun kama su to amma me ya kamata ya zama ne cewa mu za su su zo gida ko mun laifin da suka yi mu ja su jika mu yi musu fada a cikin gida da aje a hore yaranka a a hora maka yaro a waje goma ka yi horo a cikin gida mm. amma horon kuma akwai um, methodology eh, hanyoyin da za a yi yawwa eh, horo yana da kyau amma horon da zai kai ga yaro har yana tsoron ya gaya maka abin da ya same shi na aibu to wannan ba horo ba ne kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma ga ci gaban zauren tattaunawar mu. ku wakilai ne kuma wakilan iyaye na gaba ɗaya lardin arewacin najeriya za mu so mu sani wai shin wani mataki ya kamata iyaye da sauran al'umman gari kungiyoyi da sauransu ya kamata su ɗauka idan aka ce an ci zarafin yara kamata yi kamar yanzu wani al'ada ta mu ta ɓuye ɓuye mu daina ta domin idan kana ɓoyewa yaro yau yayi maɗiyarka ka ɓoye gobe baka san wanda zai mawa ba kuma ita ɗiyar ta kama baka san an yayi so ɗaya ba a ɗauki wani mataki ba to ai shi kanshi ita ma tana iya koma ma a ƙara mata yawwa so kin ga kamar wannan gangami da muka yi na yau a haɗa hannu idan an ji abu a nemi yadda za a yi a fidda shi a hukunta wannan muddin aka fara hukunci za ki ga abin yana sauki shi yasa duk wannan ihun da muke da surutun kin ga yanzu gwamnati ta fito ta fara canza dokokin da an fara ɗaukan matakai in wane ya yarinya karama me za a yi in aka yi ma babbar budurwa me za a yi. Baja kin ce gwamnati ta faɗa ba har yanzu akwai wani wanda muka ji cewa ga hukuncin da aka yanke kuma an tazartar mun gani. To kamar dai Kaduna ana kai Mm. akwai kes ɗin da ake kuma gwamna yana jira ne da an gama wannan kes ɗin an ce ya ce zai yi sign kuma ni kamar yadda na ji ma kamar kisa ne so ake promote so dai an an ambaci mm. hukunci ah, ah. akan wannan mutumin mm. to ana jira ne kin san akwai uh, processes hanyoyi da matakai da dole sai in an bi kamun a kai ma executive a sa hannu to kuma Ah, shi gwamnan mu ya riga ya ce duk wanda ya laifi in aka kama shi a hukunta kuma duk hukuncin da aka kawo mishi zai sa hannu shi ba shi ya advocating ya ce a kashe ba amma in har an kama kuma aka tabbatar da cewa mutum ya yi laifi to za a iya a zartar da wannan hukuncin shi ba zai kare kowa ba ko ma wane ne shi to amma har yanzu kamar ji zan dawo ga wannan magana da ita hajiya ta fara ɗaukuwa na dama shi ma yana daga cikin tambayoyin da zan muku maganan hukuncin nan na ah, hukuma har yanzu dai yanzu haka da ake magana nan zaka ga akwai wa'yansu laifuka da za a yi wa gwamnati mm. nan da nan ake zartar da hukuncin kuma a tabbatar da mai zuwa gidan yari ya tafi wanda za a waye duk da yake an ce maganar kisa dai a Najeriya kawai ya ce hmm. shin da gaske kuna ganin za a iya aiwatarwa ko kuwa dai an yi ne dan dai insha Allah muna sa ran cewa za a yi hmm. ah, saboda ah, mu Kaduna state muna da ah, muna da wannan lock din hmm. cewa muna da sa'an cewa mu gwamnan mu shi baya bai amince da a ci zarafin mutum ba yara ko mata ko yaro ko babba ko abin nan al'umman kasar shi ba bai yarda da a ci zarafin su ba kuma shi nashi babban abin da yake so shine a bi matakai a doki matakan da ya kamata in dai an bi hanyar da ya kamata to gaskiya kowace irin hukunci aka yi to dole fa it has to be followed to the latter so ya kamata ne mutane su dinga jajircewa wajen in hatta in aka sa in ya faru ya zama na cewa kowa da kowa ya tsaya tsayin daka a samu hukunci kwakwara zan dan kara eh. bari dan kara akan wannan um, uh, fida uh, lauyoyi mata kenan da suke zaman kansu uh, mun ba su ofis jami'an matan arewa mun bude masu ofis don su yi legal clinic wato inda za ka iya zuwa ka kai kara in koma menene ya shafi yara ko kuma mata kuma a yanzu haka ma har sun fara samun cases na haka na irin wannan abubuwa to kin gani kuma banda haka suna nan ma suna kokari za su suna kokari su dan samu inda za su dan gyaggyara irin laws din nan na wanda aka yi ma fyaɗe da na minus wanda ake ma defilement to suna nan dai a kai suna ta duba yadda za su a gyara kuma na ji sun yi magana cewa ya kamata ma a yi wani kotu daban da za za a iya kaiwa family court da za a iya kaiwa idan aje ana ta wata daya wata biyu a ta ja a kotun namu wannan ya kamata a ce kila a bada sati biyu ko sati uku an yi shi an gama har an yi hukunci to muna zato dai in Allah ya taimake mu muka sa baki mu ma din dai a yi irin wannan kotun to wannan abin da kuka tattauna ya sa ni tuna da wa'ansu kasakasai da na san da zaman su mm. a kes kamar guda biyu inda suka suke cikin zuciya na yanzu shine kes na farko daya wata yarinya da Ah, wayansu makota ne ma suka sace ta a matsayin da sun yi kidnapping din ta shekara ba ta wuce goma sha biyu ba bayan iyayen dama talakawa ne don soya a ma take yi ba a samu an samu koda dubu goma a hannunsu ba ya kai ga sun yi mata fyaɗe kaca-kaca sun kuma kashe ta daga garshe to bayan an same su yanzu haka a magan da ake cewa suna tsare amma ba tabbatar da ko har yanzu suna tsare ba shekara wurin na uku kenan a cikin wannan kes din iyayen saboda talaka ne sun kasa pushing sun kasa ci gaba da bibiyar wannan abin a haka a haka yawancin irin wannan kesa sun zaki ga sun ruwa lokacin da za a zo a ce wai an samu cinkoso a prison eh, eh, ko kuma a shekara ta zagayo ana mm. murnar shekara ko samun yancin kai cikin cikin waɗanda za a sallama fa mai kwa sallama mai satan kaza ko mm. sa a samu irin waɗannan waya sallami sa ce a ya riga ya fara shi kenan ya wuce mm. sannan a na biyu akwai wanda ya lalata 'ya'yan shi na cikinsa biyu wanda sai da kyarma aka samu da mm. kokowan kungiyoyi eh, eh, irin naku sana aka samu aka dan cakun shi aka dawo da shi din yana prison baya prison yana to irin wannan kes din bai ma kamata a ce an ja shi duk da ke ban san ya shari'a take ba tun daga shaidu ga eh, komai ya bayyana amma sai ku ga an ajiye mutum an ta jan labari hmm. kashi kashi ga fa shaidu to yana sa mutane su ji eh, gwiwa su sanyi akan cewa to yaushe za mu dinga abin da ya kamata tun ga shaida a yanke hukuncin cikin sati ko wata daya amma sai yanzu shekaru eh, to hmm. a yanzu dai a Kaduna ana kokarin kar a dinga samun ah, tsawaitan ah, irin wayannan ah, cases din kuma kamar yadda president din gma ta faɗa fida na kaduna yanzu suna da legal clinic eh, wajen da kamar wayan da ba su da karfi indigent persons za su iya su je wajen har a basu su lawyer da zai bibiya musu kes har mm. aje a samu mafita mm. na biyu kuma kaduna state we are lucky akwai vap law wanda aka yi passing a central mu nan kaduna it has been accepted mm. domesticated problem ɗinmu shine mu gan implementation din a court so kuma muna sa rai cewa yawancin cases din nan da suka yi wata yanzu by the time da za a kai su kotu za mu gan cewa an yi amfani da a wannan dokan da aka riga aka yi kuma har yanzu har ila yau ana kokarin yin kokari a gani cewa an gyaggyara wa'insu hukunce-hukuncen da ke akwai saboda a samu immediate a samu sakamako na cikin gaggawa yawa to da karshe zan so in ji ko kina eh, yanzu dai wannan family court da ake ta pushing for muna pushing for su ma gwamnati da ya so za ki gan an samu sauƙin al'amura kin ga da in an yi sai a kai magistrate court daga nan amma yanzu an gane cewa in an yi high court ake kaiwa ba a kaiwa magistrate court to in muka gara samu a step forward aka samu wannan family court eh. za ki ga abubuwa sun yi sauki insha Allah to da karshe a matsayin ku na kungiya ba a rasa aka ce da matsaloli irin na tafiyar kungiya shin kuna samun kalubale wurin fuskantar irin wa'annan ah, matsaloli na fyaɗe wato kila ba ku samun haɗin kai na gwamnati ko na jami'a jami'an tsaro ko na iyaye akwai wani matsala da kuka a gaskiya ni ne yanzu muka gani dai gaskiya duk kan mu ɗaya ne hmm. kuma yanzu mu kungiyoyin mun haɗu hmm. yana cika gani din nan hmm. mun fara kuma haka za mu rika tafiya duk kungiyoyi mun ce duk su taho a yi wannan tafiyan tare da kowa yana yin nashi daban-daban amma da muka haɗu yawa wannan ne muke da problem inda muke da matsala eh. kenan saboda ake ga yawanci iyaye ma za su ce su fa sun rungumi kadara sun yafe eh. a bar magana ko kuma sai ka ga wani. Eh. a je a yi settling out of court da kai su asibiti dai kawai shikenan rashin daukan mataki a lokacin da ya kamata kamata sai daga an yi fyaɗin amma ba a kai yarinya asibiti ba aka ɗauki wa'annan samples da wane ne ba the time aka kai ta likita ba abin da zai iya ci ba ganin kila ba su san matakan da ya kamata su ɗauka ba eh, shi yasa yi ta ci da abu da karwa da sa muke da su cewa bai kamata a yi shiru ba tunda yaran nan da in aka yi musu an cuce su fa ba za su koma kamar yadda suke ba mm. kuma bai kamata a bar wanda ya yi nan ba ya fi kawai haka ya kamata a hukunta shi mm. to shi ke um, da Allah a bada shawarwari da me ya kamata a ce in wannan tsautsayin ya faru ya kamata matakin farko da ya kamata iyaye ko wanda suke rikon yaro ya kamata su kai asibiti da fara kai asibiti a je asibiti kuma a sanar da jami'an tsaro akwai a ɗauki hoto a ɗauki hoto a tabbatar kuma a kai asibiti a mm. sanar da jami'an tsaro a mm. sanar da kungiyoyi mm. masu zaman kansu wanda suke fafutukar neman da kara saboda su tsaya mm. in ko ta yaya aka juya aka juya sai an eh, dage a neman su aiki. kawo ƙarshen shirin namu a daidai wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar aiki na da ta gabatar da shirin Zahra Aminu Fage da Daniel Brown da ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa mana shirin baki ɗayansa da ma dai dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a kasance lafiya.